ka dace da wata lahza wanda a tsakanin wannan lahzan Allah Ubangiji zai karbi ibadanka Allah Ubangiji zai karbi aikinka shine babban abin da ake nema abin da ake nema ba shine tarin aiki ba abin da ake nema shine muwafaka dacewa dacewa da karban aikin a gurin Allah sabila da karban aiki shine zai sa aikin ya samu abin da ake nema akwai wanda ma kila Allah ya bashi dama zai yi ta yin aikin yi ta ibadan yi ta ibadan amma Allah bai karbi ibadan ba sai yaya babu wanda ya isa ya tuhumi Allah la yusalu amma ya fa'alu hum yusalu akwai wanda kuma zaka ga mai laifi ne kullum yana aikata zunubi amma wata rana yana tashi yana ibadan sai kaga Allah ya bude mishi babban ganuwa na soyayya ya shiga wannan ganuwa rubbama fataha laka babal amal Allah zai iya bude maka kofan ibada kai ta ibada kai ta ibada amma walam yaftah laka babal qabul Allah bai karba ba sai yaya babu kan da ka iya da shi wa rubbama qada alayka bizambi wani kuma zaka ga Allah ya hukunta mishi mai aikata zunubi ne amma fa kana sababan lil wusul wannan zunubin shine dalilin da zai sa ya sadu da Allah ya samu isa zuwa ga Allah ta'ala saboda haka wato al'amuran shine mutum ya nemi yardan Allah wa ridwanun minallahi akbar mutum ya nemi husnul khatima kullum addu'ansa Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah mutum ya nemi istiqama saboda istiqaman nan shine al iltizamu ala tariqillah iltizam ka tsaya akan hanyar Allah kuma Allah ya tabbatar da kai da muwafakansa. kar ka zaci cewa dagewanka shine hasilanka yardan Allah shine hasilan da zaka nema shi yasa za ka ga mutane da yawa sai ka ga suna wasa da rahman Allah suna raina mutane don kaga kana kan wani matsayi da Allah ya daura ka a kai na ibada sai kana kafafa kana jin ai muni kai ne wane kai ka san Allah kai ka san rahman Allah kai ka san jin kan Allah idan ba rahman Allah da jin kan Allah ba ta yaya mutum bai taɓa sallah ba bai taɓa wayin wani aiki na alkhairi ba amma Allah zai ba shi abin da wanda ya shekara hamsin yana sallah bai samu wannan abin ba kana ji kana gani da ka zo ka gaishe a gaban ka shi yasa mu bi a hankali akwai wanda muna musu kallon tantiran yan iska amma wallahi ran alkiyama muna kallon su za su zo su sha gaban mu muna tunanin me suka yi a su in sun yi laifin zuciyarsu yana kaskanta abin Allah suna jin cewa Allah wallahi rauni ne ya Allah mun tuba wallahi Allah gazawanmu ne kai kuma in kai ibadan kana jin cewa to mu kan dai mun yi muna jiran sakamakon kuma to Allah kuma sai ya barka da girman kanka Allah ya barka da takamanka inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhuran Allah bai san mai takama allazi yanzuru ila nafsihi bi aini al-i'tizaz wa yanzuru ila ghairihi bi aini al-ihtiqar kana kallon wani walakantacce kana kallon kai ne wani kuma bayan kai ne azallal azali kai ne mafi kaskanci sabila da kana takawa ma Allah kana girman kai ma Allah baka yin isga'i da kaskantar da kai cikin ibadan kama Allah subhanahu wa ta'ala